Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai shirin wanda a cikinsa za a ji cewa jamhuriyar nijar hukumomin yankin Agadez da ke arewacin kasar sun tabbatar da matsayin wasu 'yan gudun hijira kimanin dubu daya a hukumance. Dari tara da saba'in da daya a yau sun samu istatu na refugee da gwamnatin Nijar ya basu. Shi ne zai tashi kamar kashi eh, hamsin da bakwai bisa dari. Wanda dosiyan su suna cikin ana nazarin su su ne dari tara da saba'in da daya shine zai tashi kamar kashi hamsin da bakwai bisa dari a jihar taraban najeriya kuma rikici ne barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar PRP a daidai lokacin da jam'iyyar ke shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2023. Mutane su kula da 'yan barandan siyasa masu neman su cefanar da jam'iyya irin wannan yanayi shi ya kawo kasar nan halin da muke ciki. Da ana bin aƙida na gaskiya da gaskiya ja jam'iyyoyin sun kasance da darajar su wannan zaɓe da aka yi da suke ce wai sun yi ƙarya ne ba zaɓe ba ne. Nan kuma masu bin ka'ida ne muna kotu yanzu haka muna saurara abin da kotu za ta yi. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Abuja Madina Dauda. ta yi da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawan najeriya sanata muhammad ali indumi kan wani ƙudurin doka da zai hana almundahana da kuma halasta kuɗin haram. An fahimci cewa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu bisa wannan tsari. To shi yasa aka kawo kuɗin a sake gyara ta don ya yi ma'ana. Musamman ma a yanzu da an fahimci cewa shi kamar shugaban kasa wato daga bangare wanda shi shugaban kasan gaba ɗaya da kuma shi yake jagoran bangaren zattarwa yana da niyya ya kuma ɗaya daga cikin wato campaign promise na mutum za a yaki da cin hanci da rashawa akwai kuma shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma fa sai bayan an saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya laraba wani bam haɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikata ɗalibai sha ɗaya in ji shugaban jami'ar a wani yanki da ke magana da turancin ingilishi a ƙasar kamaru a rikicin 'yan aware da ya kace-kace da shi shugaban jami'ar buwa horasi ngoma manga ya ce bom ɗin ya fada a ƙasa sannan ya tarwatse ya fada wa gidan rediyon ƙasar crtv cewa yaro ɗaya da 'yan mata goma ne suka jikkata inda ya ƙara da cewa dukansu suna samun sauƙi sai dai bai yi ƙarin haske kan nau'in bom ɗin ba ko abin da ake tsammanin aka jefa. Buwa ne babban birnin yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. Yankunan kudu maso yamma da arewa maso yamma dukkansu galibinsu suna magana da turancin Ingilishi a ƙasar da ke tsakiyar Afirka da mafi yawan mutanenta ke magana da Faransanci. Jiya Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa akalla ma'aikatan ta tara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar Habasha Addis Ababa sannan direbobin manyan motoci saba'in waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin tigray su ma suna tsare mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarik ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati don ganin an sako su a ranar talatar da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce an tsare 22 daga cikin ma'aikatanta 'yan kasar habasha a addis ababa amma an saki shida wasu da ake tsare da su suna cikin waɗanda ke buƙatar taimako dujarik ya faɗa jiya laraba cewa babu waɗanda ke buƙatar taimako a cikin waɗanda ake rike da su mai maganar ya ce har yanzu babu wani bayani game da tsare su da yake amsa tambayoyi dujarik ya ce har yanzu ba su samu wani jawabi a hukumance ba ya ƙara da cewa mun yi magana da gwamnati mun aika da wasiƙa muna neman bayani Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. Hukumar WHO ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a Turai da ya karu da kashi bakwai cikin ɗari a makon da ya gabata. Sannan adadin waɗanda suka mutu ya karu da kashi goma cikin ɗari. Yankin Afirka shine yanki ɗaya tilo da ya ba da rahoton karuwar sabbin kamuwa. Jiya Laraba shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi kiran wani taron gaggawa tare da gwamnonin jihohi bayan da biyar kula da cututtuka ta Robert Koch ta ba da rahoton sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 kullum da ya kafa tarihi mai magana da yawon gwamnatin kasar stephen sebert ya shaida kamfanin dillancin labaran dpa cewa cutar tana yaduwa cikin sauri kuma ana buƙatar a ɗauki mataki na bai ɗaya. jiya laraba wata kotu ta yanke hukuncin cewa jami'a ministan kudin kasar mozambique manuel cheng wanda ke tsara ƙasar afirka ta kudu zuwa amurka domin fuskantar shari'ar badakalar dala amurka biliyan biyu ana tsare da can ga afirka ta kudu tun shekarar 2018 bisa bukatar hukumomin amurka kan zarginsa da hannu a ɓoye wani gagarumin bashi kasa biyan sukan ya jefa ƙasar da ke fama da talauci a cikin mafi munin matsalar kuɗi tare da jefa dubin dubatan mutane cikin talauci mai shari'a ta babbar kotun afirka ta kudu margaret victor ta yanke hukuncin cewa za a mika manuel cheng kuma za a tusa ƙeyarsa zuwa amurka don fuskantar shari'a na laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa ta ce ana tuhumar cheng da cin hanci da rashawa mafi girma daga ƙarshe a jawabinsa na bayan ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar ukraine dimitro kuleba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta damu da ayyukan sojojin rasha a yankin blinken ya faɗa a cikin wani bayani a ma'aikatar harkokin wajen amurka cewa mun damu da ayyukan sojojin rasha da ba a saba gani ba ya kara da cewa amurka na saka ido sosai kan ayyukan rasha blinken ya ce kamar yadda muka saba za mu ci gaba da tuntuɓar juna tare da abokanan mu kan wannan batu kamar yadda muka bayyana a sarari duk wani abu mai tayar da hankali ko tashin hankali zai kasance da matukar damuwa ga amurka ya ce amurka na kokarin ganin an kwantar da tarzoma tsakanin kasashen biyu har ila yau an tattauna a taron na kasashen biyu wajen tabbatar da samar da makamashi a kasar ukraine kuma kasashen biyu sun rattaba hannu kan takaddar yarjejeniyar kulla alaka tsakanin amurka da ukraine labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da shankuriyar Nijar, inda hukumomin yankin Agades da ke arewacin kasar suka tabbatar da matsayin wasu 'yan gudun hijira kimanin dubu daya a hukumance. Yakuba Sukiraju shine daraktan da ke kula da 'yan gudun hijira da kuma 'yancin rani a yankin na Agades ya kuma yi karin bayani kamar haka. 'yan gudun hijira wanda ake kema da d'asile da refugee a nan agdas muna da dubu daya da dari bakwai da goma sha biyar a cikin dubu daya da dari bakwai da goma sha biyar matan su dari uku da goma sha biyar maza dubu daya da eh, dari hudu fannin wane ne gwamnatin nijar ya ba matsayin refugee wane ne ba bai samu ba tukuna dari tara da saba'in da daya a yau sun samu istatu na refugee da gwamnati nijar ya ba su shi ne zai tashi kamar kashi eh, hamsin da bakwai bisa dari wayanda dosiyan su suna cikin ana nazarin su su ne dari tara da saba'in da daya shine zai tashi kamar kashi hamsin da bakwai bisa dari wayanda suka samu matsayin refugee in da dindindin gwamnati ya amince su 'yan gudu hijira ne su dari bakwai da arba'in da hudu shine kashi kashi eh, arba'in da uku bisa dari akwai ci gaba tun da na farko dai eh, kamar da kuka sani a da muna samun eh, tangar da cikin zamantakewansu amma yanzu alhamdulillah kamar abin da ya kai tsawon wata goma ba ku ji an yi wani zanga-zanga ba kenan akwai abin da ake kema a turanci a kalmi a cikin zaman nasu na biyu taratama na dosiye yana ki gaba ajan suna nan suna aiki kuma da mun da dosiye in muka kai kamar wani hamsin ko dari sai mu tura su yamai in komisiyon ya yi revenir sai a tura muna sakamakon kuma yanzu sati daya kenan da muna nan ga musu abun da ake kema karta na refugee wayanda gwamnati ya ba su matsayin refugee in nan da HCR ya turo ma'aikata daga nyame su tallafa ekip in da annan teknikama da logistikama material suna nan kayan aiki suna nan ana nan ana yi karta nan da karta nyamai ake yin su abun da an gani kamar a yi su surplus ya yi yanzu ana nan ga su wajen karta in dari biyar muka yi a tsawon sati guda. To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rikici ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar PRP a jihar Taraba. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PRP ke shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2023. Gare karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba. Wannan kan dai da nuna wa juna yatsa ya barke ne tsakanin yayan jam'iyyar PRP a jihar Taraban inda kuwa wasu yayan jam'iyyar suka bangare gefe guda suka ce sun riga sun yi zaben shugabanni a matakin jiha na jam'iyyar PRP duba da cewar ita ma dai jam'iyyar PRP tana iya kokari ta ga ta farfado da martabar demokradiyya a mafaɗin Najeriya ga baki daya domin kuwa tana son ta zamanto tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da suke gugar gafada da sauran jam'iyyun siyasa amma Najeriya to sai dai wasu daga cikin yayan jam'iyyar da suke rike da madafun iko na riko a jihar Taraban sun ce waɗanda suka zo suka yi wannan zaben ba ma 'ya'yan jam'iyyar ba ne. Akasari ma dai suna nema su yi wa jam'iyyar kaka gida ne ko kwance kafan ungulu. Malam Boyanga Kanga yana ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar na ƙasa. Na koyi masa tambaya ko jam'iyyar su na PRP ta gudanar da zaben shugabanni a matakin jihohi a jihar Taraban. Duk wanda ya ce ya gudanar da zabe a nan Taraba kariya ne babu abu haka don ne National Treasury jira ya kamata ni in kasance a wajen chairman na party na prp malam gambo usman shi ma ya kamata ya kasance a wajen wanda suna babba tuna su ba yan prp na kwarai ba su yan sambo ne su kuma yan buga-bugan siyasa masu cuwa neman abinci kamar irin su abdullahi mai kasuwa da wayansu su wanda suka yi kangaroo zabe a nigeria ba wata jihar inda aka yi zaben prp honorable gambo usman wadda ke ya zama shugaban riko na jam'iyyar PRP reshen jihar Taraban wanda ya ce waɗanda suka ce sun gudanar da wannan zaben shugabanni a matakin jihohi a jihar Taraba ba su ma san daga ina suke ba. Kokari suke su yi kutse don su yi barandan jam'iyyar su ce da ita wa son zuciya wa mutanen da suka sa su saboda haka yana gaya al'ummar jihar Taraba ƙarya suke yi babu wayansu a jihar Taraba da suke rike da jam'iyyar PRP face mu wani gambo Usman mutane su kula da 'yan barandan siyasa masu neman su ce da jam'iyya irin wannan yanayi shi ya kawo ƙasar nan hali halin da muke ciki da ana bin aƙida na gaskiya da gaskiya ja jam'iyyun sun kasance da darajar su wannan zaɓe da aka yi da suke ce wai sun yi ƙarya ne ba zabe bane. Anan kuma masu bin ka'ida ne muna kotu yanzu haka muna saurara abin da kotu za ta yi buranda usman wadda ke zama magatakardar jam'iyyar PRP a jihar taraba shi kuwa cewa yayi jam'iyyar su na PRP ta nausa kotu domin zakulo mafita don kuwa wannan gabar su masu bin doka ne wanda suna kirari wai su shugabannin PRP Taraba su yan sambo ne masu suna neman tuwo su ci sun yaudare yan taraba sun yi zabe national ba san komai a ba yanzu haka muna koto sai kuma mun dakata da su prp braden shugaban jami'ar prp a taraba honorable gambo usman ne chairman namo an san shi national to sai dai ya zuwa lokacin da nake kalmashe bakin wannan rahoton na yi ta kokari domin jiho ɗaya bangaren da ake zargi da waɗannan batu na yi wa jam'iyyar prp a jihar taraba kafan ungulu amma dai haƙata bata cimma ruwa ba salis Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wani ƙudurin doka da zai hana almundahana da kuma halasta kuɗin haram idan an tabbatar da haka akan kundi ya tsallaka karatu na biyu a majalisar dattawan Najeriya kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar sanata Muhammad Ali Indumi ya yi wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda bayani abubuwan da dokar ta kumsa. da kuma yadda za a yi aiki da ita ga dai yadda ta su ta kasance. kowa ya fahimta a yanzu a kan cewa babban matsalan da yake gurgunta ko kuma yake kawo cin bayan ƙasa shine cin hanci da rashawa wanda ya adabi ga ƙasan gaba ɗaya kuma wayannan dokan da muka yi na money laundering da ake kira yau ɗin dalilin da aka sake dawowa da shi shine wanda aka yi na daɗin bai kai international standard a duk duniya akwai wata tsarin da ake bai kai ba ɗaya kenan na biyunsa an fahimci cewa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu bisa wannan tsarin to shi yasa aka kawo kudirin a sake gyara ta don yayi ma'ana musamman ma a yanzu da an fahimci cewa shi kamar shugaban kasa wato daga bangare wanda shine shugaban kasan gaba ɗaya da kuma shi yake jagoran bangaren zartarwa yana da niyya ya kuma ɗaya daga cikin wato campaign promise suna namu cin za a yi yaki da cin hanci da rashawa to idan za a yi wannan yaki idan ba doka mai karfi wanda zai tabbatar da saukin da kuma samun nasara a cikin wannan abu ba za a yi samu cikakken nasarar da ake so ba to yanzu yaya abin yake a tsarin mulkin najeriya kafin yanzu a yanzu yadda yake bisa ga tsarin mulkin kasanmu cewa ko mutum ka same shi ya saci abu baka da dama ka kira shi barawo sai ka kai shi kotu kuma ka ba da bayani ka tabbatar akan cewa ka yi convincing court akan biyo reasonable da suke cewa to mu abin da ko kuma ni ma abin da nake da shi ra'ayina shine abun mutum ya yi sata ko kuma an gan shi da dukiyan da ba daidai da albashin shi ko kuma haƙƙinsa ko kuma abin nan ba to shi wannan warwarewa ɗin ya kamata a ɗora a kan shi akan ca kamar ni a ce ni sanata ne an san albashi na a wata an san allowance da ake bani idan an yi jimilansa a shekara an zo an ga kuma ina zama a gidan da ya ɗara wannan albashin nawa su goma ko kuma su ashirin ko su talatin ma yadda muke gani sai kuma a zo na shiru ko kuma an an tuhume ni sai in ce su ne ya kamata su bincika ko su ba da shaidan zargin da ake min cewa na samu hanyar nan da ba bisa daidai ba din haƙƙi din ya kamata a ɗora a kaina ya kai ka samu wannan abu sai in ce to wani ya bani kaza ko kuma na yi kaza ko kuma na sayar da abu kaza to shikenan in dai an gamsu shikenan ka tafi da kayanka in ba a gamsu ba sai a karɓe kayan a sayar da shi a mayar da shi bilmani na gwamnati ba maganar ɗaure ma ba maganar komai. sai dai duniya duk za su sani ka saci wani abu ko ba a san inda ka sato shi ba dai an kwace to ba ka san a ma mutum hukunci kenan in dai kaman an tracing nashi cewa ya sace hakkin jama'a ne to hukunci sai biyo ba amma idan ba a samu bayani ba kuma an kama shi da wannan abun to kin ga ba za a yi hukunci akan me za ka yi hukunci? amma dai gashi da kayan da bai kamata ya zama nashi ba sai a kwace kayan amma in an gane cewa ya sato shi ne daga wani wuri to akwai maganar sata sai a masa hukuncin sata kuma a kwace kayansa din kamar yadda muke gani yanzu a cewa to an ɗaura mutum kaza shekara kaza kuma abu da kaza da kaza da kaza da yake da shi kuma za a sayar da shi a mayarwa gwamnati to amma idan an je an same ni da abu ba a samu cikakken bayani inda na samu abun ba kuma gashi ya fi karfin ya albashina sai a kwace kawai sai to wannan gaskiya in ka kawo bayani cikakke sai ka zo ka karbi kayanka amma ba bayani abun na gwamnati ne ko kuma na jama'a wato a bayanan nan da ka yi shin gwamnatin tarayya ce ya kamata take da hurumin irin wannan tuhumar ko a'a gwamnatocin jihohi ma za su iya yi a'a ba gwamnatin jihohi ba kowane dan najeriya ya kamata mu shiga cikin wannan shine wato money laundering din da kuma unexplained wealth order da nake cewa a dokan da za a yi da kuma whistle blowers da ake cewa kuna da labarin su. Mm. Masu kwarmato. Oh, masu kwarmato. To yanzu kamar masu kwarmato in an yi dokan cewa an kai kwarmato za a baka a wato kaso daga cikin abin da aka ɗebo ɗin. So shi kenan sai ga kuma kuma za a ɓoye identity ɗinka. Wanda ya kwarmato. Eh wanda ya kwarmato kuma za a bashi kariya. To kin ga in talaka ya gane wani abu in ya je aka yi to shi ya rabu da talauci ɗin ma kenan kuma a sarce. Mm-hmm. kin ga kowane dan kasa ma zai dinga gadi yana nuna cewa in ya samo <laughs> wani kwarmata guda daya zai warware ya rabu da talauci to kuma ni na ganin wannan a musulunce jihadi ne sanata muhammad ali indumi kenan daya daga cikin yan majalisar dattawan najeriya a hira su da madina dauda abuja to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka da amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalon da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin a kan mita 200.5 a Ghana kuma ana samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zama. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu kasa ba a san a bamu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai. Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shi da dosbin dutsai. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe ta takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen da. To yanzu kuma lokaci ne da Sule Mummune Barma zai kamuna shirin na Na kasa Na kasa Na kasa Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mummuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a makon jiya, shirin na yau zai ci gaba da kawo muku bayanai game da harkokin wani shugaban guragu 'yan kwallo na Najeriya, bugo da ƙari shugaban 'yan polio, Musbahu Lawan Didi mai kasuwancin shinkafa. a hirarsa da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda bakon shirin wanda rikakken dan siyasa ne ya fara da nana ta kira ga nakasassu akan batun neman na kai yau allah mun gode maka in ka auna yawan mabarata nakasassu a najeriya in ka auna yawan masu kafa masu lafiya mabarata to mu kaso goma ne a ɗari don wani zai sha malam malin zai zo da mota ya tare kai ce ka taimake shi amma na kasashe ya zama da yawa yanzu muna da profesoci muna da daktoci muna da ilimi kala kala so najeriya ana ci gaba saboda haka ina kira ga yan uwa kada su kuskura na kasa ta makaho gurgu kuturu kowane iri allah yi ka kada ka mai da zuciyarka ta mutu domin gaskiya ne babu na kasashe shi ka sai to bari mu koma ga sana'ar nan taka ta keken guragu da ka rikayi yi kai kamfani ne na kera wa'annan kekunan kamfani ne tun a lokacin na yi misladi na lagos na yi rijista don lokacin corporate affairs kowa yana can na yi rijista da ramin kuɗi da su ne na buɗe kamfani da su na dinga harkokin to rayuwa ta da ta zo na lagos da na rasa document takardu da yawa so da na dawo nan garin ina dawowa na zo nan abuja da na da abuja na zo na zama pa na local government chairman na zama dan siyasa tsindim na fada na zo kawai sai na ci to bari da walda lokacin na yi na zafaniya wani chairman na abuja municipal area council a kan magana disabled sau da na zo na kafa kamfani na ayanya daga baya na tashi daga yanya da arziki ya karu na koma nan usai zon sabon inda yau an rushe wajen mm. aka zo na fara kamfani na babba daga nan na koma na agent na na dila na coke na dila na pepsi na dila na maltina na buɗe waje babba a wajen na cikin wannan harka ina tafiya arziki ya fara samuwa abuja duk inda kai gini in ba gwamnati ce kai ba a sa kai wala ba shiri ba komai rana ɗaya ran juma'a ba notice aka zo aka tattake kayan na ce to allah ya saka mu allah ya bani mafita da aka suka tattake kana na ɗeba na ɗebewa na koma yanya inda na baro na koya yaran da na bari akwai kanina da muke uba ɗaya sauran kayan da suka rage na bashi na yaye shi ya zama yana walda har yanzu shi yake ke gangurago a abuja saboda haka in ka ɗauka a matsayin matsala ta rayuwa da aka ruguje min kayana aka tattake na haƙura a yau ina muke bayanin cewa allah ya mun canji da abin da ya fi alheri saboda ko ba komai Allah ya kawo matsayi iri-iri. To a wannan yanayin sai ka ci gaba da wannan kwallon guragun da ka kago? Ai kwallon guragu yau shekara talatin da biyu yanzu ana kanta. Tun ina yi ina karami na hannar daina yau ni ne shugaban kwallon guragu na kasa. kuma shugaban polio kungiyar masu shan inna ta kasa eh, kuma ina da kamfani na dd eh, eh, pumps and food services limited aiki na wajen shine ina yin shinkafa tunda gwamnati ta ce a karkata a koma yin shinkafa na ɗau abun ba da wasa ba na sai fili na na gina kamfani na eh, katafare na da ma'aikata ana nan ana yin shinkafa akalla muna iya yin ah, ton 24 eh, eh, kamar buhu 450 in aka sa. a wata ko sati a kullum da aiki za a iya yin sa to ya ake siyo shinkafar ake ko dai noma shi kake a ni ba na nomawa amma muna siyowa a kawo mana ina da mashinan da kuma yi kuma za su gyara shi an siyo ta daga sharira za mu gyara ta za ta koma ta zama shinkafa mai kyau da ba tsakuwa ba komai muna sayowa tun da shugaban kasa ya ce a je a yi to mu allah ya ba mu karfin gwiwa ko da da taimakon gwamnati ko babu ni yanzu matsayin da allah ya kai ni kenan amma dan adam tada yake bai cika gwam ba ina roƙon gwamnatin masu taimaka min ta jiha da ta ƙasa domin a ya zamanto an haɓaka kasuwancin kuma an taimaki na baya don su ma samu abin yi. Eh, mutum nawa ne ka ɗauka aiki a kamfanin a yanzu da muka fara kamar watan da ya wuce sabon kamfani ne gaskiya a yanzu haka muna da mutane a kai sha biyar kuma in kamfanin zai cika ya kai ya cika yadda ya kamata mutum zai kai kusan sittin to saboda haka akwai bukatar kuma da ana biyan su albashi duk wata ana biyan su albashi ana biyan su albashi kowa ana bashi daidai gwargwado ko abin da ya kamata amma yanzu ma muna kan aikin akan yadda za a fidda abin daidai da doka saboda kowa akalla kada ya zama yana ɗauka kasa da dubu talatin kamar yadda doka ta ɗauka ta sa kuma shugabanni kamar wanda ilimi ya kawo su manajoji suna da salari mai kyau a kamfanin. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan musba'u lawan didi yanzu a madadinsa da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ni sile mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya to madalla yanzu kuma ga ridwan abbas dauke da sharhin jaridun ghana jaridar da chronicle da mu soma sharhin jaridun na yau kuma ta fara labarin ta kamar haka wasu 'yan bindiga daɗi sun harbe wani sojin ruwa jaridar ta ce wasu 'yan bindigar daɗi a ranar juma'ar ta gabata sun harbe wani sojin ruwa a yankin da ake cewa gwisala kusa da michel kampa na first battalion of infantry ibn a takaici a bon katamanso municipality cikin babban jihar accra haka kuma sun yi ma wani mai aiki mobile money rauni a kansa yayin da sun karinka dukan kansa suka kwace kuɗi gana su di dubu hudu a hannunsa wani wadda ya shaida abin ya nuna cewa a ranar juma'a da kimanin karfe uku na yamma wasu mutum biyu akan babura sun ka tsaya a nan inda mai aikin mobile morning din ke aiki sun ka umarci shi ya bude kofa suka kwace kuɗi da ke a hannunsa suna cikin haka suka hango wurin wani mai sai da siminti da suka yana kiɗayan kuɗin aikin da yayi suka kai masa hari inda suka kwace kuɗi yaƙi gana cd 800 suka harbe sojin a kafafuwansa guda biyu ku sakarwa shatawale fon ɗinsa wannan umarni ne na kotu ga masu tuhumar mawaƙin kuma jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wata karamar kotu a nan akra da ke sauraren yaɗa labaran karya da ake zargin shahararren mawaƙin nan charles ne amma mensa wanda aka fi sani da suna shatawalli ya yi tare da sauran makarabansa ta umarci masu tuhumar mawaƙin ɗin da su sakar masa fun ɗinsa tare da sauran makarabansa. barnar igiyan ruwa daga ketu south waɗanda bala'in ya rutsa da su ba su amshi kayan agaji ba tukun daga nadimu wato kungiyar baya da agaji A jaridar ghanaian times ta ruwaito wannan labarin ta ce babu kayan agaji ga waɗanda bala'in igiyan ruwa na ketu ta kudu ya rutsa da su waɗanda sun kan rasa kaddarorinsu ga tekun yanzu a yanzu ana ɗaukan matakan sake ake tsugunar da su a wani tsibiri da ake ce waje jatakba inda ake aikin ɗiban gishiri babban jami'in zartarwar yankin mr maxwell kofi gudu ya faɗi haka ya faɗi haka ne a cikin wani filin ajiya dangane da hali da ake ciki wadda ya ce ya fi ƙarfin su babu kayan abinci ko duk wani irin kaya da zai taimaka musu masu motocin haya a nan ƙasar ghana sun nuna cewar ba za su ƙara kuɗin mota ba Kungiyar kura da ainihin sufuri na kasar Ghana ce ta bayyana haka kuma jaridar da Herald ta rawaito shi. Jaridar ta ce jami'in zartarwar kungiyar masu motoci na haya GPRT Alhaji Ibrahim Abbas moro ya faɗa cewar masu motoci sun nuna cewar ba za su ƙara kuɗin mota ba dangane da ƙarin kuɗin mai da aka yi. Ya bayyana cewar iyan Ghana tuni suna a cikin mummunar uku ba kuma ba za su ƙara munana wannan hali da suke ciki ba da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga to da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni yusuf abdullahi nake ce duka kasance lafiya daga nan birnin yamai